assalamu alaikum warahmatullah ah, duba da yanayi na hali da mutum yake iya tsantar kansa a rayuwa ko hatsari ko kuma kidnapping da sauransu akwai wani abu mai muhimmanci a whatsapp da mutane ba sa amfani da shi wanda kuma kai waye abu ne wanda yake na da muhimmanci mutum ya dinga amfani da shi misali in zai yi tafiya don ya sanar da wasu na kusa yan uwansa ko abokan arziki inda yake har zuwa lokacin da allah maɗaukin sarki zai sa ya tsinci kanshi a cikin yanayi na ya samu sauka ko yana cikin ƙoshin lafiya saboda sace mutane da ake yi ko hatsari ko mutum ya ɓata ko ya kasa gani inda yake a whatsapp akwai wani abu da ake yadda mutum zai sanar da 'yan uwansa inda yake ma'ana zai share location ɗinsa kuma abu ne wanda yake mai sauki a 'yan mintuna mutum zai shi yake so na dan faɗakar da 'yan uwa yadda za mu dinga amfani da wannan abun dan mu dinga sanar da 'yan uwa mu inda muke tunda yanzu yawanci kowa yana whatsapp sai ka tura wa mutum mutane wanda ka san suna karin suna online za su dinga keeping track na inda kake misali idan kana so zaka tura wa wani dan uwanka location din inda kake zaka hau kan sunan shi misali sai ka taba wannan abun da ake tura hoto ko audio ko document sai ka taba location idan ka taba location zai yi sacin sai ya nuna location ɗin da kake yanzu nawa ya nuna ina kano kofan gidan sarki gashi nan sannan zai nuna waɗanda suke online a whatsapp wanda suke da location kusa da kai gashi nan wani ɗan koren abu kusa da ni wani wanda ake iya gani sai na sa share live location sai ka taba zai tambaye ka awa nawa kake so wani dan uwan naka ko wanda ka tura wa ya dinga ganin inda kake zaka iya saka minti goma sha biyar ko awa ɗaya ko awa takwas alal akalli ka duba ka ga lokacin da za ka ɗauka ka kake so ya dinga ganin inda kake sai ka rubuta za ka iya ɗan saka comment misali ka taho za ka ce kana hanya sai ka rubuta ina hanya ko wani abun da ya da sauransu sai ka taɓa turawa sai ka tura masa so idan abin ya shiga zai yi loading zai ga message ya shigo da location din ka tunda ya san inda kake sai ka taɓa idan ka taɓa zai buɗe gashi yanzu ya buɗe ya nuna yana kofar mata zai nuna in ma tafiya kake zai nuna hanyar da ka biyo to ko da ka mutum ya bar hanya ko wani abin ya faru zai iya ganin ka tsaya ko kuma hanyar da ya kamata ka biyo a ce ba nan kake biyo ba don haka zai dinga ganin ka har zuwa lokacin da zaka zo in ka gama kana so ya daina ganin ka to sai ka taba wannan stop sharing gashi nan ja a kasa ana gani idan ka taba shi kenan zai ce stop sharing my live location ma'ana ka daina ganin inda nake sai ka saka stop shi kenan sai tsaya